ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار Ya Ubangijinmu, hakika mu mun ji mai kira zuwa ga imani shine Annabi Muhammad, yana kira yana cewa, Ku yi imani da Allah ku. shi kaɗai abin bauta, sai muka yi imani da abin da yake kira zuwa gare shi, muka bi shari'arsa, ka suturta mana zunubanmu, kada ka tozarta mu, ka yafe mana munanan ayyukanmu, kada ka kama mu da su, ka kashe mu tare da salihan bayi ta hanyar datar da mu aikata alkhairi da barin munanan ayyuka.